sai dai kuma baya ga tabbatar masa da tai akwai falaje cikin nari wanda dai har yanzu kuma ba a waiware shi ba masu sauran mu za mu so dai ku gyara zaman ku tsaf domin jin irin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu game ma da kuma irin matsin lamba dai wanda Ashwaju Bola Ahmad Tinubu ke sha a halin yanzu masu sauran mu ga cikakken rahoton Kotun ɗaukaka ƙara mai zaman a birnin tarayya Abuja ta tsige gwamnan Abba Kabiru Yusuf a jihar Kanan Dabo kamar yadda rahoto ya zo mana daga gidan jarida na Daily Trust. Kwamitin alƙalan kotun ya tabbatar da hukuncin da kotun zaɓe ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Oluyemi Akintan Osadebe ta yanke wanda ya tsige Abba Kabir Yusuf ranar ashirin ga watan Satumba wanda ya gabata. Masu sauran inda ba ku manta ba. kotun sauran ƙararrakin zaɓe ta bayyana ƙuri'u 165,663 daga cikin ƙuri'un da gwamna yusuf ya samu a matsayin haramtattun ƙuri'u karamar kotun ta soke waɗannan ƙuri'u ne bisa hujjar cewa ba su inganta ba saboda babu su tamfi da sa hannun hukumar zaɓe ta ƙasa watakan inec a jikinsu daga nan sai ta rage ƙuri'un gwamnan zuwa dubu ɗari takwas da hamsin da uku da kuma ɗari tara da talatin da tara yayin da nasiru gawuna abokin takararsa na jam'iyyar apc kuma ke da ƙuri'u ɗari takwas dubu ɗari takwas da casa'in da kuma ɗari bakwai da biyar bayan haka ne kotun ta bayyana gawuna na jam'iyyar apc a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna da ƙuri'u mafi rinjaye kamar yadda gidan tibin na national tv ta kawo wannan rahoto gwamna abba kabir yusuf ya ji amincewa da hukuncin kotun wanda ya bayyana a matsayin rashin adalci inda ya garzaya kotun ɗaukar ƙara da take yanke hukunci a yau juma'an nan 17 ga watan nuwamban shekara ta 2023 kotun ɗaukar ƙara ta tabbatar da hukuncin da kotun zaɓe ta yanke na tsige abba ta kuma yanke hukuncin cewa tsai da abba kabir yusuf a matsayin ɗan takarar npp ya saba doka domin bai cancanci ya tsaya takara ba saboda ba ɗan jam'iyya ba ne ba kasa ne a gefe guda kuma a wani rahoton kuma kungiyoyi da wasu jagorin siyasa sun gargaɗi shugaban ƙasa a shuwaji bola ahmad tinubu da ya guji neman tsige a bakabir yusuf na jihar kanan dabo wata ƙungiya mai rajin kawo ci gaba ta yi gargaɗin cewa sauke gwamna daga mulki ka iya tarwatsa siyasa da kuma haɗin kan najeriya ta mu dai masu media komi fatan ubangiji Allah subhanahu wata sa haka ne alkhairi domin dai koda daga baya an ƙara ɗaukan wannan shari'a kuma an kai ta Supreme Court to fa mun tabbatar da cewa dai hakan ne ko zai ƙara biyo baya inda dai kotun ɗaukar kotun zaɓe ta tabbatarwa da Nasiru Yusuf Gawuna kuma kana a gefe guda kotun ɗaukar ƙara ta ƙara tabbatarwa da Nasiru Yusuf Gawuna to fa ko makawa babu dai dole shi za su ƙara tabbatarwa. to masu mu sai dai fatan ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya samu dace masu mu za mu so dai mu ji dan gane da wannan rahoton da maka muku mun gode ko muna jiran sakon naku a shamu na karta kwana wato comment ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya saka muku da alkhairin sa dangane da bibiyo mu da kuke a kullum a kuma ko da yaushe ta da kuma kalaman karfa gwiwa wanda kuke turo mana masu sauran mu za mu so dai ku ci gaba da kasancewa da mu domin ci gaba kuma da kawo muku rahotanni dangane da wannan shari'a da kuma wasu abubuwan da mun tabbatar da cewa ba iya haka nan ko shari'ar nan za ta tsaya ba dole da wasu abubuwan sun kara biyo baya masu sauran mu ku saurare mu nan da jimawa kaɗan.